Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ita kwallo ba ta aiwatar da kanta dole akwai mekanizm din da su za su aiwatar da ita suwaye hukuma akwai rashin ko kula da rashin sanin darajar ɗan tunda da amana ce to kaga da dokar da mahaifin ya kamata a fara hukunta tunda abu ne na al'umma al'umma a dawo grassroot mai unguwa yana da matakin da abin da zai rawar da zai taka da kaci yana da shi sarki yana da shi masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fatar iyali na lafiya sashen farko na dokar kare hakokin ƙananan yara na cewa wajibi ne a ba yaro fifiko a duk batutuwa ko yanayin da ya shafi ƙaramin yaron. Ya kuma ci gaba da bayyana cewa wajibi ne iyaye ko mai kula da yaro su ba yaron kariya da yake bukata. To sai dai kamar yadda bakin da shirin domin iyali ya gayyata domin nazarin tasiri ko akasin haka na wannan dokar a Najeriya suka bayyana. Har yanzu ana yi wa dokar mummunar fahimta. Yau ma muna tare da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Bilkisu Ibrahim Suleiman, shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano da takwaran aikinta barista Ibrahim Shedi, tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar Kano da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman Malam Aminu Muhammad Adam. Barista Ibrahim yana bayani kan abin da dokar ta kunsa lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan a tattaunawa da wakilinmu na birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Akwai wasu daga cikin sections din da na chapter 4 ne aka dauko aka saka. Idan na constitution na constitution na hmm. fundamental right. To idan an zo akalla idan abu ya shafi yaro bayan an faɗi cewa an da chapter 4 sannan kuma a ce an tile an section kaza na tile art mm. kana ganin ta zaka san to lo din nan fa tana gudanawa amma ba gudanawa ta kwata-kwata ba aiwatar ita kuma lo ba ta aiwatar da kanta dole akwai mechanism din da su za su aiwatar da ita suwaye hukuma shi yasa ake cewa da 'yan sanda da tsaronsu law enforcement agent mm. sun ga wani yaron an je an kulle shi a wani guri an hana shi abincin abin nan su ɗauke shi a rescue ɗin shi kamar yadda dulo ɗin ta faɗa haka ga akwai abubuwa masu kyau sai a je a kai shi kuma a nemo waye responsible da mai wannan abu a zo a yi prosecuting ɗinsa in aka prosecuting ɗinsa daga nan ka faɗa an sani in ma baka faɗa ba gobe ya fita ba zai kuma yi ba shi malaminu Aminu, barista ce yana cewa akwai karancin zartarwa daga bangaren waɗanda alhakin ya sha ya rataya a wuyansu. Amma kuɗi me yasa a matsayin iyaye kuke barin yaran nan ne suke ragaita? Mun yadda cewa akwai waɗansu marayu ne wasu akwai rashin galihu da sauransu. Amma za ka tarar da yawa kuma suna da iyaye. Akwai rashin ko kula da rashin sanin darajar ɗan a fahimtar ka me ke kawo rashin ko in kula din eh akwai wanda rashin sukuni ne na tattalin arziki ko ilimi ko wani abu misali ai akwai wanda zaka gani yana da kuɗin da zai je ya karo aure ko ya isa mu kuɗi sai ya je ya kai kuɗin aure kaza kaza amma ba zai tsaya kula da yaran ba makarantar su ilimin su akwai wanda fa ƴaƴan nasa inda ka san tumakin birni akwai mutumin da na gani Yaya ne kanana eh, shi dai ɗauko in eh, makami amma da mahaifin ya aka kama yaran ka kai shi gun yan sanda sai ya gashi eh, eh, yana tabi to ka kaga da dokar da mahaifin ya kamata a fara hukunta, wa'ansu kuma za ka ga marayu ne mahaifansu sun mutu to kuma ka san da akwai tsari na zamantakewa yanzu da ko irin eh, kayan sallah za sai a haɗa duk da 'ya'yan makota a yi musu amma yanzu za ka ga rayuwa kowa ya koma nasa da nasa barsa bilkisu yanzu bayanan da suka gabata da ma tattaunawa da kuka yi a taron kunnan na kungiyar lauyoyi mata din nan kun gamsu cewa eh, wannan doka ta kare muradin yara ba a aiwatar da ita yadda ya kamata ba duk da cewa tana kasan nan ta najeriya shekaru 20 baya waɗanda matakai kuke ganin ko kike ganin ya kamata a ɗauka don ta yi tasiri matakan da za a ɗauka suna da yawa na ɗaya ita kanta gwamnati ta yadda cewa akwai political will akwai himma akwai himma na za ta aiwatar da wannan dokar na biyu a samu duk abubuwan da dokar take bukata kamar yanzu ko da ana cewa ta samu contradiction da constitution na kafa family court a kokari a resolve wannan ko na ji ma dai an resolve wannan issue mm. na family court tun da na ga already wasu state in an ce sun fara saboda ita dokar tana bukata ba so take in an kama yaro ko an kama iyaye a kai su wani wuri can ba a'a wasu masana ne na musamman na harkar iyali kwararru su mm. za su handle kuma yanayin ita kotun ba a ɗaukan dogon lokaci na dogon zango wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza saboda sha'ani ne na maganar gina al'umma so ana buƙatar ma'aikatan da za su yi wannan ma'aikatan training a kafa kotun kuma ya zama duk wasu abubuwa da ake bukata na aiki gwamnati ta samar da su sannan a su kansu tunda abu ne na al'umma al'umma a dawo grassroots kaga mai unguwa yana da matakin da abin da zai fili taka rawar da zai taka da kaci yana da shi Eh, sarki yana da to amma wai amma sai na ga abin an maida wai implementation din wai ya koma local government local government kuma a ci kan da ita kanta dokar tana tana da wasu matsaloli mm. wanda ni lokacin da aka fara mitin na farko na yaya za a fara implementing da aka fara ne raising wannan issue mm. na ce in aka zo magana chairman shi chairman da yake shi zabarsa aka yi kuma lokaci gare shi mm. yana gamawa zai tafi kuma wasu zaka ga ɗabi'unsu ko abubuwansu ba wai damuwa suka da ci gaban al'umma ba ka gane alƙiblar rayuwa ta mulki su eh mm. su mulki ne ko irin A ta ci ta a zo a wuce dai yawa mm. to kamata yi waɗanda suka fi zama dab da al'umma shi mai unguwa shi mai unguwa ga da yayi dama a gidansu ya saba baban shi yana sulhunta iyali ya saba in bako ya zo baban shi ya gani zai za a zo wurin baban shi shi ma abin ya zo kan shi idan matsala ake da shi unguwarsu wurinsu za a fara zuwa so ya riga saba da matsalolin al'umma su ya kamata a ce an sa a gaba wajen implementation na eh, aiwatar da wannan doka daga farko amma wai abin mamaki sai na an sa wai chairman barista ce barista Lukisu ta magana akan aiwatar wannan da sauransu amma abin dubawa shine gwamnatin najeriya ko majalisar dokokin najeriya sun amince da wannan doka shekara 20 baya baka ganin su ma akwai gazawa ko kuma nuna halin ko in kula daga bangaren ita misali gwamnatin tarayya tunda abin da kika amince da shi cikin shekara kamata ya ce watakila da ta yi amanna da abin ko eh, watakila za a fi samu canji? Za a iya cewa da gazawar amma kuma ba za ka ɗauke ka babba ba. dalilin kuwa shine saboda wannan dama da take karkashin dokar na cewa kowace jiha ta je ta yi ta. Da a ce absolute doka ce mm. wadda kawai za a aiwatar da ita daga gwamnatin tarayya to mm. sai a dora gwamnatin tarayya laifi 100% akan wannan abu amma tunda dokar tana da wannan a togaciyar to ba za a dora musu laifi ɗari bisa ɗari ba sai dai a ɗauko a ɗora wa jihohi kuma tun da in ka duba za ka ga duk abubuwan da dokan nan ta zo take adiresin ai jihohin su suka fi zama ya fi shafa su suka fi zama affected kai tsaye. Mm. to amma bayan ma majalisar ɗinkin duniya ta zo da wannan kuduri har yanzu fa akwai kasashen da ba su ma rungume ta ba ba su ma yi maraba da ita ba cikinsu akwai kamar irin su kasar amurka za ka ga da yawan lokuta ana yin doka ne sakamakon akuwar abubuwan da dokar za ta magance yanzu a kasashe irin su america zaka ga akwai karancin abusing din hakkin yara saboda haka mu nan da muke da abin rampart ko kuma yayi yawa eh, mun fi bukatar eh, aiwatar da dokar sama da su ko sun aiwatar kuma maybe akwai dokoki da suke da shi wanda du ya yi kwabarin ɗin irin waɗannan abubuwan da suke cikin dokar shi ma zai yi tasirin wajen cewa ba lallai sai sun aiwatar da ita ba amma idan ka ɗauko ƙasa irin ta najeriya za ka ga ko da muna da dokokin da suka ya kamata a zo a kawo wani abu da zai jinjina a ɗabbaka abu to ni na gan wannan shi ne dalilin da ya sa wasu daga cikin ƙasashen ba su damu damu da shi sa ma nake so da wannan za ka gane cewa ita dokar ba doka ce da ta shafi addini ko kuma wani abu wani aƙida ko wani abu da tuni kaga su amurka sun saka inda kamar za a ce wani abu to amma kaga doka sai aka yi shi for the well a samu ingantuwar rayuwar yara musamman a guraren da ake tozartar da su ko kuma ake cutar da su To ba iyakarta kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji hanyar da bakin namu ke gani za a iya ankarar da iyaye domin su rungumi dokar da kuma ba da goyon baya da zai kai ga kafa ta a matakin jihohi. Kafin nan a madadin bakin barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da barista Ibrahim Shedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam. Sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.